وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد malamai suka ce an kira wannan sura suratul hajji duk ba ita ce sura da ta yi bayani mai tsawo akan aikin hajji ba suratul baqara ita ce ta bayani akan hajji da yawa domin kalma hajji ta zo sau goma sha biyu a cikin alkur'ani kusan takwas kuma daga ciki duk yana cikin suratul baqara ita kanta suratul hajjin so ɗaya aka ambaci kalmar hajjin a cikinta sai ali imran ita ma ambaci kalman hajji so ɗaya sai suratul tauba aka ambaci kalman hajji sau biyu abinda hajji yake nufi aslul hajji alqasdu liziyara ziyara wato mutum ya nufi kai wata ziyara a harshen larabci shi ake kira hajj ana cewa hajja ko hijju hajju ko hijju hajjahu hajjan a fassarar malamai an ce hajji qasdu baitillahi alharam wal mashaa'ir li ada'i ibadatin makhsusatin fi zamanin makhsusin bi kayfiyatin muayyana wato nufin tafiya ɗakin Allah mai alfarma da kuma masha'ir na addinin musulunci a wannan guri domin sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora wa mutum na aikin hajji a wani zamani keɓantacce da wani lokaci keɓantacce da kuma wata kaifiya sananniya. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ayuhan nasu, inna Allah kataba alaikum alhajja fa hujju. Ya ce, Ya ku mutane, Allah ya wajabta muku aikin hajji daga duk wanda yake da hali ya je ya sauke wannan farilla kamar yadda zo a sahihu muslim sanata man hajja falam wa walam yafsuq kharaja ka yaumi waladathu ummu wanda duk yayi aikin hajji bai yi kwarkwasa a ciki ba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi sannan ce wa innal hajja yahdimu ma qabla aikin hajji yana rushe laifuffukan da aka yi kafin sa da haka hajji kana iya yi akan kanka kuma kana iya tura wani yayi maka kamar yadda wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya rasulallah babana hajji ya hau kansa amma ya tsufa baya iya zama akan abin hawa idan na masa hajji tayi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hujji an abi je kiki wa babanki aikin hajji wannan aikin hajjin da zaki masa ya kamar yayi ne sannan akwai wata kuma da zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mahaifiyata ta rasu ba ta yi hajji ba in ne mata hajji ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai in ana bin ta bashi kika biya mata ba kya jin cin sauke mata nauyi tace eh yace to ki je ki yi mata hajji sannan ya ga wani mutum a wajen a wajen harama yana cewa labbaika an shuburama sai ce wane ne shuburama yace dan uwana ne ya turo ni ne masa aikin hajji yace to kai kai yace a ni ban yi ba yace to kai wa kanka in ya so wata shekara sai ka zo kai wa shi dan uwan naka da haka aka ce mutum inda lafiyarsa ya je yi da kansa amma an ba shi da lafiya zai iya tura wani ya je ya masa haka in mutum ya mutu bai haji ba ‘ya'yansa suka ga kamar sakaci yayi to za a iya ɗiba a cikin kuɗin kafin a raba gado a je a tura wani ya yi masa haji amma in na nafila ne ko da lafiyar kalau in ba na farilla ba ne za ka iya biya wani ku yi kwangila da shi ka biya ke je maka aikin haji ka bashi wani abu ladan naka ne wahalar tasa ce da ɗan abin da ka bashi to wannan duka yana na a cikin bayanai a cikin tafan fikihu da tafan hadisi da sharhohi da aka yi a cikin wannan to saboda akwai bayanin wani bangare na aikin haji a cikin wannan sura shi yasa aka kira ta wato da wannan yana cewa ita wannan sura an ruwaito daga Abu Salih an ibn Abbas yace annaha makkiyatun kulluha ma'ana dukkanin sura ayoyinta ɗaya ɗaya duk makkiya ne ghaira ayataini nazalata bil madina sai dai an samu ayoyi guda biyu ne kadai suka sauka a Madina a cikinta qauluhu subhanahu wa ta'ala wa minan nasu man ya'budu Allah ala harfin cikin mutane akwai mai bautawa Allah gefe gefe shi bai yi musuluncin duka ba shi bai bashi duka ba wallati taliha da kuma ayan da take binta wata ruwayan kuma daga Abdullahi bin Abbas yace annaha madaniyatun illa arba'a ayatin dukkaninta madaniya ce face ayoyi guda hudu kawai a cikinta nazalat bi makkata wa hiya qawluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ila akhir al-arba'i har zuwa karshen ayoyi guda hudu malam ata'u bin sa'id yace nazalat bi makkata wannan sura ta sauka ne a makka illa salasa ayatin minha nazalat bil madina yace sai dai ayoyi ne kwaya uku kacal a cikinta waɗanda suka sauka a Madina hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim wallatani ba'daha da wanda suke bayanta haka na Abu Sulaiman ad-Dimashqi yake cewa awwaluha madani farkonta madaniya ne ila kaulihi ta'ala wa bashiril muhsinina har ya zuwa aya ta 24 25 inda yake cewa wa bashiril muhsinina yi bishara ga masu wasaituha makki amma ragowan duka makka ne malam sa'alabi ya ce hiya makkiyatun ghayra sitti ayatin nazala bil madina kun ga kenan akwai sabanin malamai wajen tantance ayoyin makka da na madina a cikin ta wato za mu iya cewa wannan surar tana daga cikin kwatancen da muka bayar a baya cewa akwai surorin da suka sauka a makka daga farko har ƙarshen su akwai surorin da suka sauka a madina daga farkon su har ƙarshe ana samun kuma sura makkiya ce amma suka samu ayoyin madaniya a ciki kaɗan wata surar madaniya ce sai ka samu ayoyin makkiya kaɗan a ciki da haka malam sa'alabi ya ce hiya makiyatun gaira sitti ayatin nazala bil madina wa hiya qawluhu hazani khatman ikhtasamu fi rabbihim ila qawlihi ta'ala alhamid wanda shine aya ta takwas. malam hibatullahi bin salama yace hiya min a'ajib suwaril qur'ani wannan sura da ake kira suratul hajji tana daga cikin surori masu ban mamaki daga surorin alkur'ani li'anna fiha makkiyan wa madaniyan wa hadariyan wa safariyan wa harbiyan wa silmiyan wa layliyan wa nahariyan wa nasikhan wa mansukhan yace a cikin wannan sura ita kadai akwai ayoyin makka akwai ayoyin madina akwai ayoyin da suka sauka a lokacin tafiya akwai wanda suka sauka a zaman gida akwai wanda suka sauka a kan yaƙi akwai wanda suka sauka lokacin zaman lafiya akwai wanda suka sauka da daddare akwai waɗanda suka sauka da rana akwai nasir da mansukh yace fa ammal makki fa min ra'si salatina min ha ila akhiriha tun daga aya ta 30 har zuwa karshen ta wa ammal madani fa min ra'si 25 ila ra'si salatina daga aya ta 25 zuwa ta 30 yace nan madani ne wa ammal layliyu fa min awwaliha ila akhir khams ayatin daga farkon ta har zuwa aya biyar yace nan saukar dare ne wa ammal nahariyu fa min ra'si 5 ayatin ila ra'si 90 har zuwa aya ta tara daga ta biyar wa amma safariyu fa min ra'asi tis'in ila sunatai ashara wato tun daga aya ta tara har zuwa ta goma sha biyu wa amma al-hadariyu fa ila al ishirina wanda kuma suka sauka a zaman gida yake har zuwa aya ta ashirin nusiba ila al-madina li qurbi muddatihi to shine malam imam al-qurtubi yake faɗa a cikin tafsirin sa yace as-sura mukhtalafa an haɗa abubuwa da yawa a cikinta min hamaki wa min hamadani wa haza huwa al-asahhu لأن الآيات تقتضي ذلك domin yakan ka kalli ayoyin ka da za a yi su kai ma zaka fahimci haka li'anna ya ayyuhan nasu mafi yawan ya ayyuhan nasu a cikin alqur'ani wato a makka ya sauka ya ayyuhan ladina amanu kuma duka a madina ainihin wato ya sauka to ayan akwai ya ayyuhan nasu a cikinta akwai ya ayyuhan ladina amanu sannan an fifita ta da sujjada guda biyu a cikinta. kowace sura a cikin alkur'ani mai sujjada ɗaya ce ita kaɗai ce ta haɗa sujjada guri biyu a cikinta to Allah ta'ala ya buɗe ta kamar yadda ya saba buɗe surori wannan tana cikin surorin da aka buɗe su da kira Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in an ce mutane kowa da kowa ya shiga musulmi sun shiga kafirai sun shiga maza sun shiga mata sun shiga yara sun shiga matasa sun shiga tsofaffi sun shiga matattu sun shiga masu rai sun shiga wanda suka wuce sun shiga wanda suke nan sun shiga waɗanda za su zo a baya ma sun shiga saboda haka kowa da kowa ya shiga cikin ya ayyuhan nasu to sai Allah ya bayan ya kira kowa yana yana so kowa i saurara mu nasun zamanin mu in mun zo sai mu saurara mu je in mun mutu kuma nasun da za su zo su ma sai su karanta kamar yadda nasun da suka wuce sun karanta su ma an musu wannan kiran to mu wannan namu ne sannan za mu bar qur'anin ga waɗanda za su zo su ma su ji kiran da su ake kun ga qur'ani kenan ya dace da jiya ya dace da yau ya dace da gobe ya dace da ɗazu ya dace da yanzu ya dace da in anjima yana magana da kowa da kowa ne komai ci gabanka komai ƙauyancinka komai birnantakarka komai iliminka komai jahilcinka qur'ani naka ne ya dace da mutanen kowane zamani da kowane lokaci da kowane guri da kowane guri da kowane yanayi qur'ani zai dace da mutanen gurin to sai Allah ya ce ittaqu rabbakum wannan kira da ake muku to ku ji tsoron Allah ta'ala mahaliccinku ku kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinku Shi ne ma'anan takawa ɗin da muka ce ita ce wato ƙashin bayan cin nasara a rayuwar mutum abu huraira yace wanda Allah ya azurta shi da abu biyar to Allah kuma zai ba shi abu biyar yace duk wanda Allah ya azurta shi da taƙawa to duk bala'in da ya shiga Allah zai fitar da shi yace wa man ya yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له اجرا yace to wannan shine abu na ɗaya. wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita daga dukkan musiba da bala'i na biyu yace duk wanda Allah ya azurta shi da godiya to Allah zai dinga ƙara masa daga falalarsa shine yace me la in shakartum la azidannakum in kuka gode Allah ya ce zan ƙara muku kenan mai neman ƙari me ya kamata ya yi sai ya godiya don Allah ya alƙawaranta wa masu godiya zai musu ƙari la in shakartum la azidannakum in kuka gode to wallahi zan ƙara muku yace to wanda Allah azurta shi da godiya Allah zai masa ƙari sannan yace duk wanda Allah ta'ala ya bashi hakuri to zai bashi lada ba tare da lissafi ba sai ce me inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wato Allah ta'ala yana bawa masu haƙuri ladan su ba tare da iyaka ba sanai ta duk wanda aka azurta shi da istighfari da tuba zuwa ga Allah to Allah ta'ala zai wadata shi da ƴaƴa da dukiya fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara kun ga yace ku tuba zuwa ga Allah yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara zai sako muku ruwa daga sama wa yumdidukum bi amwalin zai daɗa muku kuɗi wa banina da 'ya'ya wa yadda jannatin kuma zai sanya muku gonaki wa yaj'al anhara kuma zai sa muku koramu da za ku dinga samun ruwan sha sakamakon tuba da istighfari yace kuma duk wanda Allah ta'ala ya wato azurta shi da dogaro ga Allah to Allah ta'ala zai zame masa wakili wajen fitar da shi daga komai wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله وتوكل على الحي الذي لا يموت to wannan shine abubuwa biyar da Abu Huraira yace a cikin Alkur'ani suke in Allah azurta ka da su kuma zai baka kuma wani sakamakon guda biyar to shine Allah ta'ala yace ku ji tsoron Allah inna zalzalata sa'ati lalle girgiza ta tashin alkiyama shay'un azimun abu ne mai girma girgiza alkiyama abu ne mai girma aka ce to wannan girgiza ita ce ta tashin alkiyama ko kuma girgizar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a yi kafin tashin alkiyama ko ko aka girgiza ka yanzu shi shikenan ka wuce domin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suke sa rai kamar an gama sai Allah yake ce am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب kuna zaton za shiga aljanna tun tsanani da musiba ku ba ba kuma girgiza ku ba har wato annabi da mabiyansa za ka yi suna cewa yaushe ne nasarar Allah za ta zo saboda bala'in girgiza da aka shiga to su ma muminan sai da aka yi musu wannan a yakin ahzab Allah ce hunali kaptuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a nan ne aka jarabci muminai aka girgiza su girgizawa ko kuma shine can da Allah yake faɗa iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa zalzala zalzilu zalzalatan wa zilzalan ma'ana aka ragargaza aka aka juya ta aka girgiza ta komai ya dawo wato kasan sai da sama saman sai ya koma kasa to Allah ya ce tabbas aka yi amfani da inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansubu al isma wa yarfa'u al khabara زلزلة اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الساعة مضاف إليه شيء خبر إن مرفوع وهو موصوف عظيم صفته كمن أوت عظيم نعته yace hakika girgiza alkiyama al'amari ne mai girma wato alkiyama ba wasa bace Allah ta'ala ce yawma tarawnaha ka ambata musu ranan da tarawnaha kake ganinta kai mai magana da ake magana da kai ka ga wannan rana kuma sai ka gani din ni ma sai na gani shi ma sai ya gani ita ma sai ta gani su ma sai sun gani mu ma sai mun gani kowa sai ya gani me zai maza me zaka gani a ranar tazhalu kullu murdi'atin dukkan mai shayar da da tazhalu zaka ga ta shagala ta yi watsi da ɗan ta fita sha'aninsa ta wato wurgar da shi tana yin ta kanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga uwa yadda take da ɗanta a ce tana shayar da ɗa ta wurgar da ɗan wata rana an dawo daga yaƙi an kamo fursunonin yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mata a ruɗe ta faɗa can ta leƙa can ta duba can can ashe wai ɗanta take nema tana hango ɗan sai ta kama ɗan sai ta makale shi a jikin ƙirjinta tana ba shi nono kowa ya ga wannan abun waɗanda suke tare sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna ganin wannan uwar za ta ɗauki ɗanta ta jefa a cikin wuta sahabbai suka ce ina saboda me saboda tana tsananin sansa sa yace to san da Allah yake muku yafi yadda matan nan take son ɗanta to da haka ne ma Allah ya halitti jin kai guda ɗari ya aje casa'in da tara a cikin aljanna ya saukar da ɗaya a duniya ƙarƙashin wannan ɗayan ne za ka ga kura tana iya renon ɗanta bata cinye shi ba zaki yana renon ɗansa kaga dabba mai faɗa mafaɗaciya ta kasa ta kaɗanta da kofato saboda tausayinsa da take ji ita to wannan rahama ƙwaya ɗaya ita ce duk ake gudana da ita a duniya casa'in da tara tana cikin aljanna sai mutum ya shiga aljanna zai ga mamakin abubuwan da Allah ya tanada ma masu biyayya gare shi yace zaka ga wato kullu murdi'atin dukkan mai shayarwa tazhalu wato tana shagala tana wato kau da kai amma arba'at daga abin da take shayarwa saboda bala'in yayi bala'i ka duba tausayin uwa gaɗa da ƙaunar uwa gaɗa da wato ainihin yadda uwa take wato tausasa wa ɗanta amma wata musiba ta sa ta wullar da shi ta san musiba ba karama ba ce wa tada'u kullu zati hamlin kuma dukkan mai ciki ma'abociyar ciki taba'u za ta haife ko ta juye hamlin hamlaha wannan cikin nata kullu zati hamlin dukkan ma'abociyar ciki ta ba'u hamlaha za ta sauke wannan cikin nata wato ko ya isa haihuwa ko bai isa haihuwa ba uwarsa za ta baro shi ta yi ta kanta wataran nasa sukara za ka ga mutane suna magagi suna maye wa mahun bi sukara amma ba magagi ne da maye irin na giya ba wato sukara na farko an tabbatar da sukara ne na musifa da tashin hankali sai aka kore kuma sukara na giya ba wai giya suka sha ba haka mutane suna tangal tangal suna tambele suna ainihin suna hada abin nan biyu ba wai giya suka sha ba walakin na azaban lahi sai dai azaban Allah ce shadidun ta yi tsanani azaban Allah ce wato ta sa mutane suka ainihin zama haka to shine anan aka rawaito hadisi cewa ranar da wannan abu zai faru kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi cewa Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaqulu Allah ta'ala al qiyamati li Adam Allah zai gaya wa annabi Adam ranar al-qiyama kun fa ba'as ba'asan nari tashi ka ware yan wuta bayan duk an taru zai a ce Adam tashi ka ware yan wuta fa kul ya rabbi ma ba'asun nari menene wato yan wuta qala min kulli alfin tis'atan wa tis'an wa tis'ina tis'a mi'a wa tis'atan wa tis'ina ila nari duk dubu za a ɗau ɗari tara da casa'in da tara a kai su wuta to wannan fahina izin ya shibul mauludu sai jariri furfura ta fito a kansa wata za'u kullu za ta hamlin amlaha sau da tsabar tsoro sai dukkan mai ciki ta haihu wannan shine wato Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wuldana shiba can ma shi da yake la'attakhizanna min ibadika nasiban mafaruda da tara daga dukkan mutum dubu to wannan shine abin da zai faru kuma zai biyo baya kuma ba za a fasa ba na'am ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yujadilu wanda yake jayayya fillahi a cikin al'amarin Allah an ce jayayyan nan ta sa al'amarin Allah ta shafi ɗaya daga cikin fassarori da malamai suka guda uku sun ce ta sauka ne akan wani mutum da ake kiransa annadaru bin al-hari yana cikin katafaren manya-manyan kafirai waɗanda suka fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka to annahu kullama kana nazala shay'un min duk sanda wani shashi na qur'ani ya sauka kazzaba bihi sai ya karyata wannan wa annahu za'ama anna banatullah ya raya cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun wa annahu qala la yaqdiru Allahu ala ihya'i al-mauta wai Allah ta'ala ba zai iya tashin wanda suka mutu ba shi sa aka ce jadilu fillahi yana jayayya cikin al'amarin Allah bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba inda wannan ai jahilci ne abinda baka sani ba kuma ga ilimi a fili kama badana awwala khalqin nu'iduhu man yuhyi al-idama wa hiya ramiyun qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim inna ma yaquluhu bi ighwa'i shaytan la bi ilmin yana fadar haka ne saboda shaydan ya kautar da shi daga hanya madaidaiciya ba wai da ilimi ba wa yattabi'u sannan yana bin kulla shaitanin marid dukkan shaidan wato ainihin mai kaucewa hanyar gaskiya shine marid wato wanda ya zama wato mai tsaurin kai wanda baya bin daidai to Allah ta'ala ya ce to shaidan yake bi cikin wannan abubuwa nasa kun san akwai wanda yake bin shaidan akwai wanda shaidan yake bi ko ka bi shaidan ko shaidan ya bi ka idan kai dan karamin shaki ne to sai ka bi shaidan amma idan ka rika to sai zama shaidan ne zai dinga take ma baya ka gani can da Allah ta'ala yake gaya mana wani da ya kangare sai ke cewa fa atba'ahu shaytanu atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawin wato shaidan ne yake bin sa a baya wata ran an ce al-hasan al-basri yayi mafarki ya ga shaidan yace kaifa kunta ma ibadillah qala kuntu am u'allimu an-nasa turuqad dalal wa asbahtu al-yawma ata'allamu minhum turuq ad-dalal yace da can shi yake karantar da mutane yadda za su bata amma yanzu an waye gari shi ma akwai waɗanda suka wuce shi yana zuwa gurin sa yana yin kwasa-kwasai yana samun certificate diploma ya digiri ya masa ya PhD a hannun wasu shaidanun na mutane har sun fi shaidan din kwarewa a cikin shaidan yace to shi wannan wa yattabi kullu shaytanin marid kutiba alaihi Allah ya ce an rubuta alaihi a kansa shi shaidan din annahu man tawallahu ma'anan kutuba ai biya an zartar da hukunci annahu man tawallahu cewa wanda ya jibince shi wato shi shaidan kenan duk wanda ya jibinci shaidan fa annahu yudilluhu haƙiƙa shaidan yana kwabatar da shi wa hadihi kuma yana shiryar da shi amma fa ila azabi sa'ir da kaka ce shaidan ya shiryar da mutum Allah ce zai shiryar da kai ne zuwa azaba ta wutar jahannama sa'ira duk wanda an riga an rubuta shaidan duk wanda ya bi shaidan zai batar da shi saboda haka duk wanda ya kuskura ya bi shaidan to ina shaɗan zai kai shi ya hadi yudilluhu wa ya to ya za a samu abu biyu ga batarwa ga shiryarwa sai Allah ce to shiryarwa zuwa ga azaban mutane don kaka ce fa innahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi kaga shedan ya batar da shi ya shiryar da shi to da ya batar da shi ina ya shiryar da shi ila azabis sa'ir sai ya shiryar da shi zuwa ga azabar sa'ira to ka san sa'ira Allah ce bal kazzabu bis sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira ya sa'ira take Allah ce izara athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyikan da'aw hunalika subura la tad'ul yawma suburan wahida wa da'u suburan katira Allah ya ce ita sa'ira in ta hango mutum daga nesa sai ta fara zababbaka tana nema ta kubuce daga hannun mala'iku tana ihu tana so ta kai ga mutum kafin ya kawo gare ta Allah ya in aka jefa sa dan wani dan surkukin guri a cikin wutar kafin a je ciki sai mutum ya fara na shiga uku na shiga uku Allah ya ce a la tada ul yawma suburan wahida kanka ce ka shiga uku so daya wa da suburan kasira ka ce ka shiga uku ba iyaka to wannan shaidan zai shiryar da mutum zuwa ga wannan wutar inda ya bi shi domin shaidan yana da kayan fada sosai shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ku ji tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi algharur inna shaytana lakum aduwwun sai ce fattakhizuhu aduwa shedan ku ne in kuna son zaman lafiya kuma ku mai da shi maki alam ahad ilaikum ya bani adama alla abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin sai ce me wa an ibuduni haza siratun mustaqim Allah ya ce shin ban yi alkawari da ku ba ba za ku bauta shedan ba wannan ne tafarki madaidaici ku bauta min shine tafarki madaidaici sai haka duk wanda ya bi shaydan dama Allah ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine wa shaydan wa qala sai ta la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruza wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura Allah ya ce na tsine wa shaytan sai ce sai na kwashi rabona a cikin bayinka sai na batar da su wala udillannahu wala umanniyannahum sai na ɗanɗasa musu buri a cikin zuciyarsu wanda yana burin katuwan gida wanda yana burin katuwan kaza kowa sai ya zama kaza to yace duk sai na sa musu wannan burin su shagala ba sallah ba salati ba aikin addini mutum yana ta hankoro sai ya kai wani matsayi a duniya sai ji wuf ana cewa shi kenan zai mutu a kira mai wanka a tura masu haka a yi masa wanka a samun likafani a yi masa sallah a je a saka shi sai kuma an tambaye sai ga su ai ba ma haka ya kamata na yi ba ni saboda ya shagala ya manta da lahira ba ma ya so a yi magana ta a gabansa to kaga wala umanniyan nahum kenan shine shi ta sai na ta musu guri wani gurin ya yace na nahum min bayni aydihim Wa wa an وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم shakirina yake zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya zan zo musu ta hagu zan zo musu ta dama kaga bai ce zai zo ta sama da ƙasa ba to da rahaman Allah tana sauka akan mutum sai yace ba za ka samu mafi yawan su masu godiya ba Don haka Allah ya ce a tattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala yanzu kwa riki shedan da zuriyarsa su zame muku masoya ba ni ba tir da abinda azzalimai suka musanya da shi to Allah ya tsare mu daga kaidinsa na'am ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th فإنا خلقناهم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونفر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنت أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a wannan doguwar aya yana raddi ga masu cewa ba za a tashi ba, to sai Allah ta'ala ya faɗi matakan samuwar ɗan adam. wanda mun yi bayanin su a baya mataki biyar ne mataki na farko shine rubutaccen mutum a lauhul mahfuz ba a haifi babansa ba ba a haifi babarsa ba amma yana rubuce a lauhul mahfuz lokacin ne bai ba to wannan shi ake kira rubutaccen mutum wanda Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura tabbas zamani ya zo wa dan adam lokacin da bai zama wani abu sananne ba ba wani abu ne da ake ambatansa ba kamar yadda kuma zamani zai zo masa watan wataran ya zama kuma ba ambatansa a duniyar gaba ɗaya an wuce da shi wannan shine mataki na farko mataki na biyu bayan aure da saduwa mutum ya shiga cikin ciki a matsayin mani ya koma tsoka ya koma jini ya koma ƙashi sannan a rarraba ƙashin a skeleto dinsa a jijiyoyi a nama a tsoka a hanji a kayan ciki a design ɗin hanci da baki da ido da kaza da kaza da kaza yana girma yana girma har ya zuwa cikakken wanda za a haifa ga mataki na biyu kenan da ya faɗo duniya a matsayinsa na jariri tun daga jarirantaka har zuwa mutuwa kayi eh, yarinta kayi samartaka kayi tsufa to duk wannan mataki ɗaya ne shine na uku sai mataki na hudu shine barzakh wato wani gida tsakanin duniya da lahira shine kabari sai kuma gaban Allah to a gaban Allah din nan ne za a ce mutum ya yi wuta ko ya aljanna da can saboda rashin damuwa da duniya in an sai gida ko takarda ba a yi saboda ba wani rikici da zai taso to shine wani mutum a kufa ya sai gida to zai samu sayyidina Ali ya ce na sai gida amma ina so ka zama shaida za a rubuta takarda to takardar mai kai da duniyar kwanan nan zaka tafi ita a shirya a rubuta takarda sai sai dina Ali ce bismillahir rahmanir rahim ishtara mayyitun min mayyitin daran fi baladil muznidina wa sukkanil gafilina lahu arba'atu hudud الحد الأول ينتهي به إلى الموت والحد الثاني ينتهي به إلى القبر وحد الثالث ينتهي به إلى الآخرة وحد الرابع Yan tahi bihi imma ila jannati wa imma ila an-nari wassalam ana ba mutumin takardar sai fashe da kuka yace wani matacce ya sai gida a wajen dan uwansa matacce iyakarsa da gidan abu hudu na farko ya mutu na biyu ya tsinci kansa a kabari na uku ya tsinci kansa a lahira na hudu zai gane gidan da ya siya ma ya tafi wuta fa ni'ima wa imma ya tafi ya tafuta fa bi'isa wa imma ya tafi aljanna fa ni'ima to da mutumin ya ga takaddar sai ya fashe da kuka to kun ga wannan shine matakin mutum sai kuma gaban Allah zuwa wuta zuwa aljanna to shine Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa da kowa ake nufi anan in kuntum fi raibin min al in kun kasance a cikin shakka min al dangane ga abin da ya shafi tashi bayan mutuwa to fa inna khalaqnakum ku duba da kyau haƙiƙa mu muka halicce ku min turabin daga ƙasa shine asalin babanku annabi adam thumma min nutfatin sannan mataki na biyu kuma Allah ya halicce ku daga digon mani alam yaku nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر kun ga duk wannan mutum ne ga abin da aka yi shi da shi wannan abin to Allah ya ce daga wannan dugon ne aka halarci wato ainihin matakin sa na biyu sai matakin sa na uku thumma min alaqatin sannan kuma aka halicce shi daga gudan wato jini jinkulallen jini guda thumma min mudghatin sannan daga tsoka mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin wacce aka cika halittarta da wacce ba a cika halittarta ba malamai sun yi kauli biyar akan wacce aka cika halittarta da wacce ba a cika mai ake nufi da mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin suka ce fi khamsata aqwal ahaduha anna al mukhallaqa ma khuliqa sawiyan abinda aka halicce shi ya zamo da cikakkiyar halitta wa ghairu mukhallaqatin ma al qatful arhamu min an nufasi abinda wato ainihin mahaifa ta yi barinsa kafin ya cika haihuwa Wahuwa damun qabla an yakuna khalqan qala ibn Na biyu anna al mukhallaqata ma ukmila khalquhu bi nafhi ruhi fihi da aka cika sa da busa masa rai wa huwa allazi yuladu hayyan litamamin shine wanda aka haifa lafiyayye kuma mai rai wa ghayra al mukhallaqati ma saqata ghayra hayyin wanda ya fado ba da rai ba wa lam yakmul khalquhu bi nafhi ruhi fihi halittarsa bata cika ba ta hanyar busa masa rai wannan kaulin Abdullah bin Abbas na uku annal mukhallaqata al musawwaratu wacce aka suranta ta wa ghairal mukhallaqati ghair musawwara wanda ba a riga an sura ta ba a tafsirin malam hasan ko annan mukhallaqata wa ghairal mukhallaqa as-siqtu taratan yasqutu nuqfatan abinda zai fado a mani wa alqatan ko ya fado a tsoka wa taratan qad suwira ba'dahu wa taratan qad suwira kulluhu wataran an cika halittarsa wataran ba a cika halittarsa ba kamar yadda malam suddi yake na biyar annal mukhallaqata at-tammatu wacce halittar mutum ta cika babu wani tawaya aka haife shi lafiya lau wa ghairu muhallaka as wanda bai gama wato zama a ciki ba aka haife shi kafin lokacin haihuwarsa wanda sai an nemi taimako ta hanyar saka shi a cikin kwalba ko kuma wato an yi barinsa ba tare da ya zama cikakke ba to wannan shine muhallaka wa ghairu muhallaka. sai to laqad khalaqana wa laqad kun eh, eh, sai yake faɗa ko a cikin suratul mu'minun ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين kun ga haka matakai matakai Allah ya ta faɗa na yadda ya samar da mutum ya farar da shi daga babu to ai kai kanka alama ce ta za a tashin alkiyama tunda ba kai aka samar da kai samar da kai kuma ya fi sauki akan maimaita ka to Allah ta'ala ya ce linubayyana lakum dan mu bayyana muku ai khalaqanakum linubayyana lakum ma ta'tuna wa ma tazaruna mun halicce ku domin mu bayyana muku abinda za ku aikata da abinda ba za ku aikata ba kamar yadda ake turo mala'ika ya zo cikin mahaifa ya ce ya Allah mace ko namiji a ce mai da shi namiji ko mace to Allah shekara nawa zai buhu nawa zai ci na shinkafa lita nawa zai sha ta ruwa kuɗi nawa zai kashe baki ko fari dogo kan gajere ko siriri mai fada ko mai hakuri mai dariya ko mai fushi mai ilimi ko jahili zai haihu ko ba zai haihu ba shekara nawa zai da wata nawa da kwana nawa da minti nawa da sakan nawa da unit nawa kuma me zai kashe shi duk sai an yi wannan tambayar duk sai a ce to a rubuta so shaqiyin au sa'idin wuta zai shiga ko aljanna shine arba'u kalimatin din da za a rubuta so da haka shikenan sai a rubuta an gama kenan sai sai mutum ya bi wannan process din da aka tsara masa har ya je ya mutum ya tafi can kuma ya kare to shine Allah subhanahu yace to shine linubayyana lakum ay linubayyana lakum fil qur'ani budu khalqikum da mu bayyana muku farkan halitta ku a cikin alqur'ani wa tanquli ahwalikum da kuma cicciruwa halinku mataki mataki linubayyana lakum kamala hikmatina da mu bayyana muku cikar hikimar mu wa qudratina da kuma ikon mu fi taqalibi ahwali khalqikum cikin tattanza halayen halittarku wal nubayyana lakum anna al-ba'sa haqqun dan mu bayyana muku cewa tashin alkiyama wato gaskiya ne babu kokonto Wani nuqirru fil arhami ma nasha'u Allah ta muna tabbatar da abin da ga ciki da ta ɗauka wata tara ga raɗaɗin haihuwa kuma ga raɗaɗin goyo da shayarwa jikinta zai dinga sha jininta Allah zai juya i koma madara i dinga zuƙarsa a matsayin yana shanye mata jini sannan ta goya shi a baya ta ɗora shi a cinya ga kuka ga gashi ga tumbuɗi ga amai duk wannan gabaki ɗaya a kanta ita kaɗai sai ta shekara biyu a haka daga nan kuma in an yaye kuma a zo a sha wata wahalar kullun sai ta maka wanka kullun sai ta wanke rigar kashinka da fitsari sai ka ga dan jariri wani wandonsa ya fi dozin biyar duk ya kasa yi kashi dan aka yi uba ya dinga musiba kenan ya za a yi a bai yaro ya mun kashi ko in bai yi dare ɗaya hana shi bacci ya zo ya tsaya a kanta to ita ya za ta baiwa Allah yaro yana ta tsala kuka za ta da shi to wannan shi yasa uwa take da haƙƙin da uba bai kai na uba ba ya fi na uba kai to wannan shi ne mutum ya kai talatin zuwa arba'in nan da tsananin karfi daga shekara talatin mutum yake fara hankali yake fara zama mutum har ya zuwa arba'in to ya zama cikakken dan adam da ya kai arba'in ya zama cikakken mutum hankalinsa ya cika hikimarsa ta cika dabararsa ta cika ya fara gogewa ya fara sanin harkokin yau da gobe wa minkum man yutawaffa Allah ya ce to amma ba kowa ne yake kaiwa hakan ba wa minkum daga cikin ku akwai man tawaffa wanda yake mutuwa ake daukar ransa tun kafin ya kai haka wani a kashe shi yana yaro wani yana matashi wani ma bai kai 40 ba wani yana kai 40 din sai ya mutu wa minkum man yuraddu a cikin ku kuma akwai wanda ake juyar da shi ila arzalil umri samun aljanna ya same ka sai kai dinga musu hidima kai ne mai musu wanki kai ne mai musu wanka ma in ba za su iya ba kai ne mai shayar da su da ciyar da su yi musu ɗinki kula da lafiyarsu kula da bayan gidansu to wannan a lokacin ko mutum zai samu aljanna domin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka kafan mimbari uku yace amin ya taka ta biyu yace amin ya taka ta uku yace amin sahabbai suka ce ya rasulullah yau kai abin da baka taba yi ba mun ga ka taka mimbari ka ce amin amin amin yace takun farko da nayi mala'ika jibrilu ya tare ni yace zan yi addu'a kai ka ce amin duk mutumin da iyayensa suka tsufa bai tsaya ya kula da su ya musu hidima ba har bai samu aljanna ta wannan biyayyar ba don Allah ya kai shi wuta Allah ya danna shi a ƙasan wuta ka ce amin ya ce amin to kaga duk wanda ya gan a ƙasan wuta to tsofaffi gare shi to musamman yanzu mutum ya yi kuɗi ko ya yi ilimi ko ya yi shugabanci shi kenan yanzu babansa ne ba da dinga zuwa yana gaishe shi to da ya zama yan ya zama ranka ya daɗe sai ya ƙi zuwa ya gaishe da babansa aiki yayi masa yawa bai da lokaci sai asabar da lahadi kuma ga ɗaurin aure yayi yawa so da ba zai iya zuwa gaishe da babansa ba babansa yana kauye ko hanyar motarsa da ƙura ba za ta je ba sai kaga uban ne yake zuwa gida i gaishe da ɗansa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi yasa mutum sai ta ganin bala'i a rayuwarsa ya ta addu'a ya rasa me to ka duba ka da iyayenka tana da kyau to shine abinda ake nufi da wannan dan haka sai mutum ya kokari ya gyara in ba haka ba zai ga babu kyau likai la ya alama min ba'di ilmin shay'a dan ya zamo la ya alama wato bai san shay'an wani abu ba ba da ilimin bayan ya sani sai ga mutum ji ya komai kuma bayan tsufa ana cewa baba ai mudi ne ta ah, mudi ne matso kusan ganka sai ya zo dab da shi tukuna zai iya ganewa a ce wannan wai me nake ci ne a ce baba ai dan da kama gora aka zuma ce aka abu ne ce to to ku nune biya mu manta abubuwa baya ji sosai baya gani sosai baya iya a shafa mata turare bai ji kanshin ba a gani duk kuma abubuwa da yawa ba zai iya shan su ba shi da rake magana ta kare shi da kwakwa shi da aya duk wani abu da za a tauna sai kaga gora ma sai an gurza masa to wannan hidimar da zaka tsaya kai masa a nan aljanna ka take yana cewa kai fa Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka yadda ka kula da ni Allah kai ma ibakacin ƴaƴanka wanda za su kula da kai to mutum ya wuce kenan wannan addu'ar har ya rasu yana sama albarka ai shi kenan mutum ya abin nan to shine wannan wato za a mai da mutum ya dawo wato ainihin la ya alama ba da ilmin shay'a Allah subhanahu wata'ala ya ce wataral arda za kuma kaga ƙasa ita wannan ƙasa wato wannan shine hujja ta biyu na za a yi tashin alkiyama bayan yadda aka faɗi mutum har zuwa mutuwarsa da tashinsa sai Allah ya ce hamidata al'arda hamidatan zaka ga ƙasa kuma ta ƙeƙashe ta bushe da rani kenan Fa'iza iza anzalna alaiha alma'a Allah ta in muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai kaga ainihin wato ta motsa ta hukuje ruwa ya shiga cikinta warabat sai kaga tana da duwa wato abin tsirrai na fitowa wa ambatat sai kaga ta fitar min kulli zaujin bahid dukkan kaloli na tsirrai masu ɗaukan hankali masu ƙayatarwa wani ya zama kore wani ya zama ja wani ya zama yalo suna ƙayatar da mai kallo ko ba haka gari yake ba da damuna kaga gurin na yayi kore shar yayi jajajir ga fulani nan ga fulawoyi nan sun fi fito iri daban-daban ai irtafa arwa zadat wa ambata min kulli zawjin bahij ibnu qutayba ce ai min kulli jinsin hasanin yuhi ya yuhiju ay yasurru wanda yake farantawa mutum fa'ilun ne bi ma'ana fa'il sai Allah ta'ala yace wa zalika ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد to yan kwamiti dai suna daɗa sanar da neman taimako har yanzu dai akwai sauran magana da haka za a ci gaba da kewayawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika ai al'amuru kamar yadda aka ambata muku na haka yake ma'ana kamar yadda Allah ya raya ƙasa bayan ta mutu ya raya ɗan adam har ya waɗancan matakai ya ƙare to haka nan alkiyama take bi anna Allah huwa cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine gaskiya Qur'aninsa gaskiya manzansa gaskiya musuluncinsa gaskiya aljannarsa gaskiya wutarsa gaskiya tashin alkiyama gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma tabbas cewa Allah ta'ala shine mai raya matattu wa annahu kuma cewa Allah subhanahu ta'ala tabbas ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai daga ciki akwai samar da ku da rasar da ku da ƙara tashin ku wa anna sa'ata kuma tabbas alkiyama atiyatun mai zuwa ce la raiba fiha babu shakka a cikin zuwanta babu kokonto wa annallaha kuma tabbas Allah subhanahu wata'ala ya ba'asu zai tashi man fil quburi duk wanda yake cikin kabari man dinnan ta shigar da mutum daya da mutum biyu da mutum uku da maza da mata da yara da kowa da kowa sun ce man yus'al biha an aqil kowa kenan ya shiga cikin man to Allah zai tashi man fil quburi dukkan wanda yake cikin kabari ba a yi togance ko kwaya ɗaya ba wa minan nasu Allah ce daga cikin mutane wa minan nasu daga cikin mutane man jadilu, wanda yake jayayya fillahi cikin al'amarin Allah wanda an yi bayaninsa a baya ko wato yana inkarin samuwar Allah ko ke keɓanta sunansa ko kuma sifarsa ko zatinsa ko sunayensa da siffofinsa ko abin da ya kama da haka bi gairi ilmin ba tare da ainihin wato sani ba wala hudan ba tare kuma da wato shiriya ba wala kitabin munir kuma ba tare da wani littafi mai haske ba wato ba shi da hujja ba shi da ilimi ba shi kan shari'a ba ko babu littafi mai haske wannan shine karshen bata mutum ya dinga jayayya akan abin da bai da sani a kansa bai da shari'a kuma ba shi da wani littafi mai haske wanda Allah ya saukar wanda ya zo da wannan bayanin a ciki kenan kun ga yin jayayya ba tare da ilimi ba ma hatsari ne kane ifihi Allah ce kuma yana lankwasa wato ainihin yana juya kafadinsa wato yana takama kenan irin mutum yana tafiya din nan yana kallon gabas yana kallon yamma ana cewa hamshakin mai kaza ne agwagwa mai tafiya kasaita maroka suna ziga shi duk an mai da shi daji ana sannu da zuwa agwagwa mai tafiya kasaita dan marayan zaki giwa duk an shi yasa ne mawaƙi ke cewa in ban da waɗancan dabbobi ne da na kaman ka da su amma in aka kamanta mutum da dabba to dabba ce ta samu ɗaukaka ba shi ba tunda an kai shi daji an ce kai zaki ne zaki ba ba dabba ba ce an ce kai giwa ne giwa ba dabba ba ce to kai yanzu duk ƙarshen ka ƙarshen ka kama kuɗai da giwa ai ba yabo a cikin wannan to saboda haka yace saniya itfihi al itfu al janib wato bangaren mutum guda biyu wa itfar rajul da ake nufi da itfar rajul janibahu an yaminin wa shimalin ka guda biyu ka biyu ma'ana mutum yana juya kafadunsa wa huwa al-mawdu'u allazi ya'tifuhu al-insanu wa yalwihi inda irabihi an al-mashi Malam zajjaj yace saniya mansubun alal hal ma'ana ga garashin hujja ga rashin ilimi ga girman kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara girman kai yace mai girman kai kamar ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba sahabbai suka ce ya rasulullah muna so wani sahabi ya tashi ce ya rasulullah ina so ni dan gayu ne ina son tufafi na kullun kas na goge su na wanke ina so in ga takalmi na na wanke na goge to wannan kwalliya da adan da nake yi shi ma girman kai ne yace inna allaha jamilun yuhibbul jamala ai ba abun ba daga riga yake ba in kana da hali ka sa mai kyau ka gode wa Allah in baka da hali ka sa wacce ka samu ka yi hakuri ha Allah ya wadata ka riga ba matsala ba ce. wani mawaƙi yana cewa hafsin su ya baka mastafa'ata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram wa da'i takhashshuna fi thiyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu فجديد ثوبك لا يز... لا يضرك بعد ما takshal ilaha wa tattaqi ma yuhramu wa rasasu saubika la yaziduka izzatan indal ilahi wa anta abdun mujrimu tace Allah baya hukunci da sabuwar rigarka ko tsohuwa kana bin sa ko baka bin sa in baka bin sa duk tsohuwar rigarka saka zai auta ba abin Allah da riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci libasu shuhura wanda duk ya sa libasin shuhura Allah zai sa masa kayan kaskanci ranar alkiyama ibnu qayyim azadul ma'ad yace shine ka lazamci wato cewa kai sai mai tsada zaka sa kai ba za sa mai arha ba kaga ya zama libasin shuhura ko ka ce ni mai arha zan sa ba zan sa mai tsada ba yace ya zama libasin shuhura amma kai amfani da abin da ya samu in mai tsada ya zo fa marhaban bihi asa. sa in mai arha ya zo a sa wannan shine dabi'a mai kyau yace to a cikin mutane akwai wanda yake sani ismihi yace asani ko saniya mansubun alal hal wa ma'anahu at-tanwin wa ma'anahu saniyan itfahu wa ja'a fi tafsir anna ma'anahu lawiyan unqahu yana juya wuyoyinsa wa hadha la yusafu bihi al-mutaka wa hadha yusafu bihi al-mutakabbiru wannan ana kamanta mai girman kai da shi wa ma'ana min wa minan nasu man yujadilu bi ilmin mutakabbiran gashi bai da ilimi gashi da girman kai to da sahabbai suka ce ya rasulullah to mu muna so mu kwalliya shi ma girman kai ne sai ce inna allaha jamilun yuhibbul jamala walakin al kibara batarul haqqi wa gamdun nas in karɓar gaskiya da wulakanta mutane shine girman kai a nuna ma gaskiya saboda wanda ya nuna maka din ka girme shi ko ya girme ka ko ba kungiyar ku ɗaya ba ko ba ɗarika ku ɗaya ba ko ba hanyar ku ɗaya ba ko ba garin ku ɗaya ba ko ba yaren ku ɗaya ba ko ba ƙasar ku ɗaya ba ko kai mai addini ne shi ba da addini kai ko shedan ne ya faɗi gaskiya ka ɗauka shedan ba ya ga Abu Hurairah gaskiya ba yace in zaka kwanta ka karanta ayatul kursiyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kan huwa ya yayi maka gaskiya amma makareci ne Na wani waƙi yace fanzur ila zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin ka kalli abin da aka faɗa ba waye ya faɗa ba domin gaskiya ana karɓarta koda daga bakin jahili ne yaro ya ce baba tashi kai sallah sai ka ce saboda ɗanka ne ba za kai ba a so ba za a duba ba ita gaskiya ai ba yarinya bace kuma ba yarka bace in ɗanka ya gaya ma gaskiya ita ma gaskiya yarka ce saboda haka gaskiya haka take sai dai usulubin faɗarta ne ya kamata a yi usulubi wanda mutum zai karɓa an ce imamu shafi'i da wani ɗalibinsa sun dawo daga makaranta sai suka ga wani tsoho yana tsartsalan alwala yana kawai ta jijjiga kafafuwansa da hannayensa ba alwala yake ba suka ce to ga tsoho ya fi mu shekaru in mun ce bai daidai ba izazzage mu ya ce kun ga yara ko marasa kirki marasa mutunci dan karatun naku na zamani za ku rena manya in kuma mun bashi ba daidai ike yi ba sai ce to mu shirya masa wani dabara mu je gurinsa in ci kwalaka ka ci kwalata sai mu ce faɗa muke akan an koya mana alwala a makaranta na zo na yi ka ce ba daidai ba ya yi ka ce ba daidai ba da haka ya mana hukunci suka je gaban tsoho suna ba daidai kai ba yana kai ma ba daidai kai ba ba haka malai ce kai ba haka malai ce kai yara me yake faruwa suka ce baba daga makaranta muke an koya mana alwala shine nayi yace wai ba daidai bane ni ma nayi yace ba daidai bane to shine muke so mu yi a gaban ka kai mana hukunci waye daidai yace to bismillah sai ɗayan ya tashi ya ƙera alwalarsa lafiya lau ya gama Ita to kai ma yi ya ga wancan shi ma ya alwala lafiya lau suka ce baba wa ya iya bai waye bai iya bai ce ni ne suka ce ai ita ni ne ban iya ba duk kun fi ni iya ba ka bari in gyara tawa to kun ga an yi hikima a nan ko an koya masa alwala cikin hikima to shine yace li yudilla an sabi ko li yudilla dan ya bata an sabilillahi daga tafarkin Allah ko li yudilla dan ya batar an sabilillahi daga tafarkin Allah shine duk mutumin da yake tafiya ba hujja kuma mai girman kai ne ma'ana baya karɓar gaskiya to dole zai bata kuma ya batar da wani shi yasa qira'a biyun ake yin ta li yudilla dan ya bata shi wa yudilla kuma ya batar ya zama dallun mudil kenan lahu fid dunya khizyun Allah ya ce yana da kaskanci a rana a nan duniya Allah zai kaskanta shi wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hari Allah ya ce sannan mu dandana masa azabar gobara azabar babbaka ranar alkiyama zalika Allah ya ce al'amarin haka yake bima qaddamat aydikum zalika bima qaddamat aydikum zalika bima qaddamat yadaka Allah ya ce wannan zai faru gare ka ne kai wanda ka kan gare saboda abinda hannayenka suka aikata na barna a cikin addini wa anna Allah kuma ka shina tabbas Allah laisa bi zallamin ba mai ba abin danganawa zuwa ga zalunci bane domin zallam nisba ne fa'al ba wai fa'al ce ta mubalaga ba ko yan masu koyan nahawu saboda an ce muku fa'al sigatul mubalaga ne mubalaga kuma tana nufin yin abu da yawa don ka fassara haka nan sai ka shiga wuta don ka ce zallam anan sigatul mubalaga ne ya nuna kenan baya zalunci da yawa mafhumul makhalafa ya nuna yana yin kaɗan su da aka zallam anan nisba ce kamar da kake cewa haddad makeri nisbatun ilal hidada kace sabbag mai aikin fenti ana kiransa sabbag da larabci kafin ta ana kiransa haddad to sai a ce hidada ita ce sana'ar shi kuma nan sibaga ita ce sana'ar da kun ga ashe kenan nisba ce nan ba mubalaga bane ma'ana wa ma rabbuka bi mansubin Allah ta'ala ba abin danganawa bane ila zulmul ibad zuwa ga zaluntan bayi tare da kudin idan mai shi ya je yanzu wajen yan hisba ya yi bayani a bashi haka kuma an kawo biro mai shi ya zo ya yi bayani a bashi akwai wani agogo da aka samu shi ma mai shi ya zo ya yi bayani a bashi sai sanarwa daga arabic da teachers college cewar an bude sabuwar makarantar a diploma ta shekara biyu a can ta koyar da fannoni kamar haka larabci da addinin musulunci da hausa da turanci da kulkulde amma ɗalibi fanni biyu kawai zai zaɓa daga cikin duk wanda ya gama sakandare ko haya islam zai iya saya masu neko da wayar su ma za su iya saya kudin wannan kwamfin naira ɗari biyar ne sai wata da ta aiko da taimakon ah, alkur'ani da cewar ah, Allah ke lada ga mahaifinta cikin kabarinsa. Salamu alaikum. Kamar ya dawo da mahaifinsa. To ina matsayin wannan magana yana kuma kan zihari ne ko kuma mai hukunta haka. To wannan ba mummuna kalma ce munkaran ne min alƙawli wa zura. mummunan magana ya faɗa amma bata koma zuwa ga zihari ba abinda zai sai tuba zuwa ga Allah da wannan mummunan magana da ya faɗa sannan ya dawo da ita domin bai kamanta wani bangare na jikinta da babarsa ba wanda shine asalin zihari a yi tashbihi ya zama babarsa mushabba wannan ta zama mushabbahun bihi ma'ana ma ba sa mushabbahun bihi sa mushabba ya ce ba wani bangare ayan ba wanda shine ya zo a nasi inda ya ce wani bangare na babarsa ya kama da na matarsa to nan zihari kenan amma nan kawai dai irin bacin rai ne mutum ya faɗi magana mummuna lokacin da ransa ya ɓaci kuma shi yasa ba a so la ka gazab kuma kai fushi kai alwala ka zauna domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana ta zazzaro jijiyan wuya za su yi rigima za su damba suna ta zage zage annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wata kalma da zai faɗe ta da Allah ya tafi da wannan fushin nasa kana yin fushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim malamai suka ce kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta in baka da alwala ka je kai alwala ka ɗauko qur'ani ka fara karantawa sai ka ji ka sace man ba haka ba shine mutum zai dinga tabar gazo irin waɗannan mugaya maganganun kuma daga baya zo yana dama kaga yanzu yayi kuma yanzu yazo yana da dama me kai ina ruwan babaka da mataka haka ce wanka da ita kama ka babaka mataka ce ga wannan munkaran mummunan magana ce sai ta istighfari ai ba rama ba kenan ya riski lokacin su ne idan lokaci ya fita ai ba zai rama ba al-islamu yajibu ma qablahu ma qablahu din har kafin ya musulunta da minti daya duk abin da ya wuce a ba ba zai rama shi ba amma mutum ya musulunta yanzu yan kwamiti dama suna waje suna masa bayani yanzu a je ya wanka ya aski ana mutum aski idan ya zo da gurguzajjen gashi kamar da ya zo hadisin abu dauda ya ce alki an ka sha'arar kufuri maza ka kauda wannan gashin na kafirci da ka zo da shi sai kai wanka sai kuma a nuna masa sai ya zo ya alwala sai a nuna masa ya azhar da a yi kai eh, magariba da isha tunda lokacin ko kuma ya isha kawai tunda magariba lokacin ta ya fita to wannan shine kawai abin da zai yi da haka wannan isha ce kawai ta hau kansa tunda ya musulunta a lokacin ta amma waɗanda duk lokacin sa ya wuce ba magana in zai rama to ya ramo tun daga balaga samana in ga ba magana ramuwa kenan na'am malam mai wannan tambaya yana cewa shi dai da in yayi magana yana yawan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne fara kuma gaskiya ya sa akwai kare da to shi ne sai zai ji labari in ka karanta masa cewa man ka zaba alayhi muta'ammidan fallan tabawa a maqadahu minan nar shi ne ya tuba amma yana tunanin to an dace zai tabbata wasu na matsayin magana tuba ne dama dama ya abin da aka faɗa saboda kai aka faɗi irin waɗannan hadisan da masu ire ka man kazzaba alayya muta'ammidan wanda man kazzaba alayya ma yace shi ya kazzaba kazzaba ya karyata ni kenan man kazzaba alayya muta'ammidan wanda ya jingina min ƙarya da gangan ban faɗa abu ba yace na faɗa ko na faɗa yace ban faɗa ba fal bawwa amaka adahu minan nari ya wato tanadi masaukin sa a cikin wuta mata ya nemi ma kafin wuta ta cika ya samu kujera to kaga yanzu kai ba za mu ce ka samu kujera ba tunda Allah ya taimake ka katu ba kafin ka mutu yanzu abin da zaka in dai har ka gina wani hukunci akan maganganun da ka faɗa sai ka bi duk inda ka faɗa ka warware in fatawa kai akan abin duk sai ka fatawa ka warware in kuma an ka halatta wani abu ko ka haramta da wani abu duk sai ka bi garuruwan da gidajen da unguwannin da kai wa annabi ƙarya suka ɗau magana duk sai ka bi ka gaya musu ka gyara ka gani hanya kusan hudu zaka in ƙarya ta ka ta shiga duniya sai ka sai shafi a intanet kai bayani in iya gomba ne sai ka shiga rediyo a baka fili ka ce to jama'a ni ne wane wane wanda na dade ina kara muku ƙarya to duk abin da na faɗa ƙarya ne saboda haka na tuba kuma ku sauka da a ah, dole ne sai kai wannan addini ba wasa bane shi yasa ake taka tsantsan wajen addini saboda haka kun ga yi wa annabi ƙarya mummuna abu ne shi yasa ya ce laisal kazibu ka kaziba alai yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa wani ba ni ba ƙarya man kazaba alayya falyalij nar hatta wajen ya ce, man yarwi hadisin yura annahu kazib fa huwa ahadul ne ko kazibi wanda duk ya rawaito hadisin da ake jin karya ne kuma ya tashi ya jingina mu shi sa malamai ko shakka suke akan ingancin hadisi sai su ce ruhuya ko nuƙila, ko ƙila, ba sa dangana masa shi bi sigatil jazmi in suna kokwantan lafazi kuma suke auka au rasulullahi in suna kokwantan wato lafazin bai haddatu sosai ba sai su ce auka kama duk dan a kaucewa wannan ƙarya din da kai kai to da haka kai ta tuba kana istighfari kuma ka ji gyara barnar da kai na'am wannan tambaya yana cewa malam menene asalin auren kwalkwara din addinin musulunci kuma har yanzu a kofan haka ne kuma ƙarin bayani game da wancan abinda zai taimaka maka kaucewa ƙarya ka dinga ɗaukan littafin da dukkan hadisan cikin sahihai ne misali ka ɗauki ka fara ɗaukan al'arba'una na wuya ka haddace shi a ciki hadisi biyu ne kadai malamai suka yi bayani akan cewa su inganta ba akwai hadisin la yumin hadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi akwai inna allaha farada fara'iza fala tudayyi'uha suka ce waɗannan ne kadai ba su inganta ba ciki amma duk ragowar sahihai ne gan ka haddace shi ka ka kusan da abin da za ka karanta sahihai ne sannan ka ɗauki umdatul ahkam umdatul ahkam ya kawo hadisai sama da 200 kuma duk daga bukhari da muslim ya dauko su to wannan shi ma zai taimaka maka in karantawa kake kuma akwai littafai da aka rubuta wanda ni ma na rubuta wani mujalladi kwaya uku akwai sa'adatul muslim fi muttafaq alayhi al-bukhari wa muslim na daya da na biyu da na uku dukkan hadisai ne muttafaqun alaihi wanda ake karantawa makarantu na islamiyya to wannan saboda ma wancan tafai da aka samu akwai hadisan ƙarya da yawa a ciki ana yawan yi mana tambaya sai na rubuta waɗancan littafan guda uku wanda ake karantawa yan islamiyya sannan daga nan sai ka shiga riyadus salihina cikin riyadus salihina hadisan da suke ciki waɗanda aka yi magana akan raunin su su kwaya bakwai ba in kuma ka samu mai ta'aliki ma zaka zo ka ga daidai gurin daga nan mutum sai sai sahihul bukhari kaga mutum yana karanta yawan sahihai duk sanda zai tuno abin da zai faɗo masa dama sahihai ke ta karantawa to sai mutum ya zama malami sosai ya yi karatu sai kuma ya fara haɗawa da da'ifai amma ka fara a farkon da ifan suka fi yawa to sai kaga kana so ka ja hadisi kuma za'ifi ne da ka jawo kuma sai kaga ko mawdu'i ko za'ifi ko kuma abin da bai inganta ba to wannan shine mafi yawa kuma mu muna fara karatun islamiya ne da littafi majmu'ul bahrain to a cikin sa akwai za'ifai da yawa da kuma muktarul ahadith muktarul ahadith wanda yan gajeru ne masu daɗin karantawa hadisi dubu biyu ya kawo kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya ba su da inganci a ciki to ga mutum ya karanta wannan zai ta jin hadisai guntattaki masu daɗi masu saurin haddacewa amma kuma duka mafi yawa za'ifai ne to shi yasa mutum a matsayinsa na ɗalibi sai ya fara da sahihai ya fara shiga kwakwalwarsa kamar da mai yake cewa fa inna aw alqulubi lil khairi ma lan yasbiqu sharr ilai zuciyar da ta furke alheri ita ce wacce alheri ya fara shiga kafin sharri domin shari ya fara shiga zuciyar mutum aiki biyu fa za a yi cire sharrin da sa alheri amma alheri ya shiga ko sharri ya zo ba zai samu guri ba to mai maganar kwarkwara dama yaki ake lokacin da ana yaki ake kama kwarkwara amma zuwa kake yaki har zaka kama masa kwarkwara mutane ne a talauci a cikin gabashin Algeria da Bangladesh da wasu kasashe can wajen buzaye buzaye nan in talauci ya kawo mutum sai ya sai da yasa sai mutum ya ce ya siyo kwarkwara haka malamai sun yi fatawa cewa duk waɗannan yara da ake kawowa daga wasu ƙasashe a ce masu kuɗi su siya a matsayin farfara ƴaƴa ne fa iya suka shiga talauci suka kawo su a siya da haka sai dai ka aura amma in je ka riƙe ta a matsayin farfara to fa zina kuke tafkawa ƴaƴan da aka haifa a ciki kuma na zina ne to sai masu tambayoyi ga sunan dankare kamar da aka saba masu addu'o'i kai ko sai yan uwa sun aiko cewa a aikin wannan kwamiti suna yi wa ‘yan kwamiti addu'a hmm? me to akwai ragowar ɗaya karatu shi ma wani ne mai tambaya ya faɗi irin waɗannan bakan magana cewa inda ya yi kaza kamar zina aka yi aka haife shi to wannan bai zama ɗan zinan ba dan ya faɗa haka sai dai kawai kada ya ƙara faɗa ya kurkura bakinsa ya fali kuma kai ya ƙara shiga irin wannan akwai masu neman addu'a game da aiki aure ilimi neman admission fuskantar jarabawa to Allah ya taimaki kwariya masa bukatarsa ta alheri akwai waɗanda ya aiko da ya haɗu da sharrin yan damfara to yan damfara suka damfari wani to Allah ta'ala ya tseratar da shi akwai wasu waɗanda suke jinya tsawon lokaci Allah iyaye musu akwai masu nema mahaifansu addu'a waɗanda suka rasu da rayayyu Allah subhanahu wataala ya ji kan waɗanda suka rasu ya kuma sa albarka a rayuwa waɗanda suke da rai din akwai waɗanda suke neman haƙoƙinsu a wuraren wasu mutane daban-daban Allah ya fito musu da haƙoƙinsu wanda duk yake bin wani bashi ko wani haƙƙi a hannun wani nasa Allah ya fito masa da haƙƙinsa akwai wani yana fama da wato larura ta fitsarin kwance to Allah ya yi masa Allah ya raba shi da wannan mummunan larura akwai masu roƙon Allah ya sa su yi shahada to Allah ya sa mu yi shahada mu da ku a tafarkin Allah sai masu bukatar gida na kansu da kuma bukata na alkhairi to Allah ya biya kowa bukatar sa na alheri Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci ya karya kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa rajim bismillahir rahmanir rahim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 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina 1427 wanda ya zo 11 ga watan goma 2006 goma ne na'am goma ga watan goma 2006 muna cikin sura suratul hajji wanda ita ce sura ta 22 daga farkon alkur'ani sannan kuma za mu tashi aya ta goma sha ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار inna Allah yaf'alu ma yurid Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana halin mutane da yadda suke yin addini mutane dangane ga yin addini sun kasu gida uku akwai wanda yake yin addinin ɗari bisa ɗari akwai wanda ya ba addinin ɗari bisa ɗari akwai wanda ya raba kafa shi bai yi addinin duka ba shi bai bar shi duka ba shi kuma Allah ta'ala ya ce addininsa duka yake so a yi ya ayyuhal alladhina amanu dukhulu fis silmi kafa Allah ya ce ya ku masu imani ku shiga a cikin musulunci kafatan ga baki ɗayanku ko gabaki ɗayansa ma'ana kada mutum ya bar kafa ɗaya a waje kafa ɗaya a ciki Allah yana son a yi addini ne duka to Abdullahi bin Abbas a da Imam Bukhari ya rawaito sahihi mawqufi a kansa wanda shine mai lamba ta dubu hudu da ɗari bakwai da arba'in da biyu a cikin sahihul bukhari ya ce mutane sun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu sukan shigo daga ƙauye su shiga addinin musulunci idan mutum ya shiga addinin musulunci ya gama tasa ta haihu godiyarsa ta haihu kuɗi sun samu sai ce alhamdulillah wannan addini ne mai kyau in ya shigo addini ya ga ɗansa ya mutu jarinsa ya karye abubuwa sun tsaya sai ce kai hanya kuwa zan iya ji gaba da wannan addini so sai Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane dai manya abudullah akwai wanda yake bautawa Allah ala harfin abusa gefe wato wannan ana ƙista'ara kenan tamsiliya an kamanta wanda ya hau gefen dutse yana tafiya kun ga kamar digirgire yake yana yana rawa ko ya fada ko ya tsaya aka kamanta shi da mai bautawa Allah rabi da rabi shi bai yi duka ba shi bai bari duka ba shi bai imani duka ba shi bai aje duka ba muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i malam mujahid yace da malam qataratu ai ala shakkin akwai wanda yake bautawa Allah akan shakka menene shakka al amrayn la maziyata li ahadihima ala al-akhar baka yadda da musuluncin ba ko baka yadda ba musuluncin ba ka raba kafa kenan shine shakka قال abu ubaida kullu شاك fi شيء فهو على ala harfin duk mutumin da yake shakkar abu to yana gefansa la yasbutu wa la yadumu ba zai dawwama ba ko ba zai tabbata ba wa bayanu hadha anna alqa'ima ala harfi shay'i ghairu mutamakkinin minhu duk wanda ya tsaya a gefen abu to lalle kan bai zauna sosai ba fashubbiha bihi shakku da aka aka kamanta mai shakka a cikin addini da shi li'annahu qaliqun fi dinihi ala ghairi sabatin don yana wato raurawa a cikin addininsa bai zauna sosai yadda ya kamata ba da haka Allah ta'ala ya ce fa in asabahu khairun idan alheri ya same shi ya samu wato ainihin a raha wa afiya ya samu wato yalwa arziki da wadata da jin daɗi itma'anna bihi sai ya nutsu da wannan addinin ya ce addini ne na gaskiya tun da gashi ana samun kuɗi ana samun ‘ya'ya ana samun mata ana samun lafiya ana samun ci gaba wa in fitina fitnatun idan kuma jarrabawa ikhtibarun bi jazbin wa qillati malin aka samu jarrabawa ta hanyar fari da karancin dukiya in qalaba ala wajhihi sai ya juya a sa fuskarsa ma'ana raja ila dinihi ila al-kufri sai ya juya ya ba addinin ya koma addinin sa na da na kafirci ma'ana in sarafa ila wajhihi allazi tawajjaha minhu sai ya juya zuwa ga fuskar sa wacce ya fuskanta shine kafirci to Allah ya ce duk wanda ko ya ba addinin musulunci saboda Allah ya jarabce shi ko ya gwada shi dama can ba nagartacce bane dama bai yarda da addinin ba kuma dama Allah ya ce sai ya tantance masu imani na gaskiya sai ya tantance yan jabu ma kana Allah liyadhara almu'minina antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at sai Allah ya tantance bara gurbi daga nagartattu masu kwari masu nagarta to haka ne a al'amarin Allah ta'ala yake qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratu al-khabith Allah ya ce da mai kyau da gurɓatacce ba za su yi dade ba ko da gurɓataccen ko yana burge ka yana da yawa ba shi da amfani don haka yan jabin waɗanda addinin ba ba da gaske suke yi ba in bala'i ya zo sai kaga sun watsar da addini sun kama harkokin gabansu to Allah ya ce mai irin wannan khasirar duniya yayi asarar duniya haisu lam yadhfar bima arada minha lokacin da bai samu bukatarsa a duniya din ba wal akhira haka nan yayi asarar lahira birtidadihi saboda yayi ridda an addini gabarin addini ma'ana ya yi asarar duniya saboda ainihin ya, saki addinin musulunci kuma ya yi asarar lahira saboda sakamakon addinin a lahira za a yi wa mutum shi